ana tambaya an sha yin irin ta ala gafta malam don Allah malam liman ne yana yin jalsa ba jilsa ake cewa ba jalsa ake cewa jalsatul istiraha jilsa ko jilsatul istiraha amma sai rafkanuwa ta kama shi ya daɗe a cikin zaman nasa har ya fara tahiya sai mamu suka yi masa tasbihi da aka yi sallama ke bai yi sujudu sahawi ba don Allah menene hukuncin haka sashi da ya kamata ka tambaya ko idan mutum yana yin wannan zaman liman yana yi to suna cewa ai dama ana zama a wajen so daga suna ganin ko da mutum ya zo na a wajen to babu komai a kansa su kuma su malaman da dama asali ba su ganin wannan zama to su a wajen su in ka zauna dama sai ka yi ba'adi domin ka yi ƙari kamar mazhabin malikiya a mazhabin malikiya sai ka yi ba'adi ka ƙara wani abu a cikin ka shi yasa mai akhdari tun a nan ƙasa ƙasa a littafan da ake kiranta a ƙasar mu na malikiya ya ce wa man jalasa ko wa man jalasa fi raka'ati al-ula sajada ba'da salam mutumin da ya zauna a raka'a ta farko to zai yi ba'adi saboda su a wajen su babu wannan zaman da ake yi to shine asalin abu shi ko wannan ina ganin hujjarsa ai ya gina ka'idar ta cewa dama ana zama a wajen to tunda ana zama a wajen ai shi kenan shi faduwa ce ta zai zama to me kuma za a ce sai yayi ba'adi ina jin fahimtar shi kenan iyaka kai abin da aka sha faɗi shine da limamin mutum baya yin wannan zaman sai ya yi wata rana da kuskure shi kuma a fahimtarsa sai ya yi ba'adi to kai a cikin cikon sallar ka da annabi su sama ya ce maka innama du'ila al-imamu li yutamma bihi fala taqtalifu alayhi in yi ba'adin kai ma kai ba'adi in ko baka yi ba za a ce ka saba ba domin dama ya sake ka ai ya sallama sallarsa ba'adi zai yi to kai kuma da kaga zai yi ba ajinsa shi kenan sai ka ce to ya tafi da shi da wanda suka yadda da haka suka yi sai kai zaman ka to ba za a ce ka saba ka yi laifi ba duk mas'aloli ne masu sauki duka istinbatat ne wasu kuma akayi ne kiyasai ne malamai suka yi amma kai tsaye mutum ba zai ce ga nassi da ya ce wanda in yi kazan ga kaza zai yi ko kuma wanda bai yi kazan ba kaza zai duka kiyasai ne malamai suka yi so daga fahimtar da ka ɗauka ka riƙe ta kake dalili akan ta kai aiki da ita babu wata damuwa a ciki so daga ina jin wannan malamin kila limamin da ya haka uzurinsa kenan dama ai shi yana zama a wajen to tunda yana zama a wajen shi baya ganin sai an yi wani an yi ba'adi a ciki sannan kila hujjarsa ta biyu akwai malaman da suke da ka'idar abubuwan da ake musu sa su dudu su hau suna cewa duk abin da ba ka da nassi sarihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ba'adi ko yayi qabli to kai ma ba za ka yi komai ba akwai masu wannan fahimta eh, kamar mazhabin zahiriya abin da suke gani kenan duk abinda da ba a ce maka gashi annabi sama yayi qabli ba ko ba to kai ba ruwanka kai ma kai ma ba ko ko komai ba kai ba da haka ne suke cewa mutum ya manta da karatun sura ba komai kawai akwai yin waɗannan matsalolin suna da to kila wannan ita ce shine uzurinsa na biyu fahimtarsa eh, da yake ginawa a kai kullum muna jawo hankali masa'il na fiqhun nan eh, abubuwa ne na bincike abubuwa ne kuma da abin da dalili ya ƙarfafe su to shi kake rinjayarwa wanda kuma yake da wata fahimtar da ba zai iya fahimtar taka ba fahimtar to kai hakuri ku ci gaba da zamantakewar addini tare da shi aqida da ta haɗa ku ita ce tafi komai ba a samun saɓani a aqida amma masail na fiqhu to har duniya ta nade za a ci da samun saɓani a kansu wance yana ganin kaza wance yana ganin kaza a cikin mazhabi ɗaya, in ma mazhabin kake bi shi kaɗai to sai ka ga an ce maka akwai maganganu guda goma a cikin mazhaba akan mas'ala ɗaya, to ta waye daidai Matsala ɗaya sai ka iya samu an ce maka akwai maganganu goma a kai malawa ne ya ce kaza malawa ne ya ce kaza mun sha buga misali a irin wannan kazaya din mutumin da bai samu abin alwala ba bai samu abin da zai taimama ba ba ruwa ba abin taimama me zai yi a mazhabin malikiya maganganu hudu aka ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يبقين مذهبا يصلي ويقضي أقص ما قال مالك وأصبب يقضي والأداء لأشهر ما نظنه هنا وتم أن بيسامه هو بيسامه أبن ذي تيمم زي يصلي ويقضي ابن القاسم يتي سلا ألوك شق أما إذا يسامه هو أبن تيمم تيارامه aqsu ma qala maliku shugaban tafiyar gabaki daya al-imamu malik rahmatullahi alayhi yace ba komai a kansa kai ya sallah in ma ya samu gun kuma ba zai ba sallah ta fada a kansa magana ta nawa kenan ta biyu kada aqsu ma qala maliku wa asbahu yaqdi wal ada'u li ashhaba wa asbahu yaqdi al-imamu asbahu daya daga cin almajiran al-imamu malik yace ya qadi kai ya sallah yanzu ya bari sai ya samu ruwa ko nan da shekara nawa ne sai ya rama duk sallolin da bai yi ba wal ada'u li ashhaba al imam ashhab shi kuma sai yace ce a'a yayi sallah a lokacin sannan ko ya samu ruwa nan gaba ba zai rama ba maganganu nawa kenan da malikiya to shi yasa za ka yi mamakin mutumin da zai zo ya ta faɗa ya ce sai an bi maza mazhaba ɗaya a ta rigima da shi yanzu a nan sai ka tambaye shi ka ce to wacce ce daidai wacce ce daidai yanzu ni misali sai yanzu sai ka zo ka tambaye ni fatawa sai na ce maka kakkai sallah ba komai kawai kai zaman ka in ma ka samu ruwa nan gaba ba za ka rama ba waye hujja na wani babu malik shine shugaban tafiya shi kuma mai alkasim almajirinsa ne sai ce a kai sallah yanzu sannan nan gaba in ka samu ruwa ko taimama kuma tana nan akan ka sai ta rama tun da ya kai sallah ba alwala kai sallah ba taimama to idan na kyala magana limamu malik na ɗauki magana ibn qasim na girmama mazhabin malikiya to shi yasa dukkan maganganun magabata ana tantance su ne maganar da ta daidai da abin da annabi sama ya faɗa to ita ake gabatarwa ta zama tana da ta zama dalili kenan ta zama za a kafa hujja da ita magana kuma da ta saba mata annabi sallama to me ita ba za a masa rashin kunya ba ba za a rena shi ba ba za a faɗi wata mummunan magana a kansa ba sai a aje magana shi amma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce dalili ita ce hujja kuma ita za a yi aiki da ita domin Allah shi ya ce abi wa in tuti'uhu tahtadu ko وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ليطاع وما أرسلنا من رسول بما أيكو ولا منزو كو ba dalilin aiko shi ba wani dalili إلا ليطاع بإذن الله فاشي سي أما سبيانيا بإذن الله الله نباد إذن شي أديشي نن الإذن لن إذن الله لن الإذن الشرعي الله ني شرعا تشي واجبي أبو منز قال إيتشي قائدة قل للأولى حكموا بقول خواجتي قد عششت في قلبه الأهواء بالأمس عجبا لنا بالأمس قال الشافعي لا تتركوا قول الرسول لقولتي وسواه قولا ليس فيه خفاء لا تتركوا قول الرسول لقولتي إن فعلتم هذا فنحن براء هكا سؤال الإمام الشافعي سكتشي شيء إن كوكا عجم غير ما زلت كوكا بوما غير غنم توبا موهم دكو باهم دكو توانا يتشي قائدة Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh